Shiri na manyan gobe Afirka TV tiri ke kawowa. Ilmantarwa don mu, fadakarwa don ‘ya'yanmu. وأما من أوتي كتابه ما شاء الله masha Allah masha Allah to abokan mu sanin mu da dawowa ko ince daga hutun takaitaccen rabin lokaci na tafi ni kadai mun dawo da yawa ko ince mun dawo rututu ko so dai bakin dai da na ce muku suna nan tafe to su ne suka karaso a baki muna muku barka da zuwa cikin wannan shiri yawwa to wannan baki dai baki ne da suka zo suka yi takanat ta wani wuri yawwa an ce waka bakin mai ita tafi daɗi ba zan faɗa ko daga ina suke ba yawwa kai tsaye zan fara gabatar muku da wayannan baki na farko ma dai su gaya mun daga ina suke yawwa ma'ana wace eh, da gani dai tunda da uniform suka zo to na san cewa kun san cewa baki ne ɗalibai ne na makaranta to zan so wata daga cikin ko wance wani daga cikin wannan ɗalibai ya gaya mun sunan wannan makaranta da inda take ke ce zaki faɗa to bismillah Fatima Muhammad Kabir, min Markas Aisha Sambo Shekara to masha Allah to ita dai da abokai na kun ji larabci ta to ma'ana dai ita ita su wannan makadalan makarantar kaman yan uwan da suka gabata ne su ma suna yin larabci to amma gaskiya ni dai zan so in samu a nan bangaren kuma wata ta gaya mana yau na um, kawo ziyara shirin yara kai to wane ne aboki na ka to to to masha Allah ma to mun magana zaka dauka mi a a ni din a shi dai malam Bashir to to shikenan Bashir to to dauki ga ga ga ga ga ga wani manyan da to kama kama manyan da ne shi salamu alaikum ni suna na umar kaifa izan ka nawa masha Allah sai ke kuma ya sunanki maryam izan ki nawa biyu masha Allah sai an juma daman kawai abin da na zo in tambaya ki mu mun gode ba gaskiya mu mun gode ba kawai shikenan shirin mu ne yara kun yadda ya dinga zuwa wannan eh, yaro ne ko babba Ah, to kuma shirin yara sai ka dinga zuwa gaskiya ba mu gode ba shi da dai wancan ne dai dan dan na da da din can can can din nan wanda yake cewa ya zama manyan dawa ana kirawa ana cewa a gaishe shi ba za a gaishe ka din ba ba za a gaishe ka din ba da shi ne ya shigo shi kenan sai mu ce ya fara zuwa ko da akwai wanda muke shirin nan da shi wai shi sai ga ya zama kato ya zai gemu ya yi waye ni ma ina da gemu nan na ko da dai yan kwalli kwalli ne dai amma dai gemu ne dai ko kuma ai ai na sunna ne ko yawa yana daga cikin gai gai gai menene ta yi zuciya yauwa yauwa yauwa yauwa wata duk ya ce na gaishe ni eh. ina amsawa kuma abokai na ba ruwanmu da shi wai haka ne haka ne ba ruwan ba ruwan ku da ni ah, yauwa kai ne ba ah, ruwan su da kai wai kabilanci <laughs> <laughs> eh, kai mun gode abokai abokai ya ce ya zo yana amsa to mu ma muna amsa abokai kuna amsa ko to wannan abokai dai kun ce dalibai dai kun ji na makarantar ah, markaz Aisha Sambo ko yauwa menene littafizul qur'an wa dirasatil islamiyya ko da ke unguwar ina shega yan kasato to abokai na barin na ga tun ɗazu ake ta kira tun da kun dan makara kaɗan yawa zan daga wannan wayan ma dai zan daɗe ban ɗaga waya ba barin jin juwaye ake kalla yayi hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wace ce muke tare da ita wa alaikum salamu kawata ya sunanki ina gajiya to malama aisha daga yobe malama aisha eh, eh, mai zaki karatu zaki ko kuma shawara zaki bawa abokanmu ko kuma mai zaki mana na'am to bismillah aisha yi mana karatu muna jinki yawwa muna jinki muna jinki mana karatu mai daɗi ko to bismillah surata abasa muna jinki kawata Aisha mun gode kawata Aisha mun gode mun gode mun gode mun gode mm, mm, mm, Aisha tana jina sana ma akbar yawwa ai Allahu akbar Aisha Aisha wacce makaranta kike zaki ko a gida aka koya miki karatu to Allah sarki ko ma Aisha kun ji ta yi karatu ina ta ina ta kokarin in ga na dan na dan na dan mata dan gyara ko da ta wannan amma kuma saboda saboda himma yawa ai sabiku ila magfiratin min rabbikum ko yawa duk aikin lada aka ce ko yawa aka ce kai sauri to shine take ta gaggawa ta ga ta yi karatu da saboda me abokan mu to Allah ya saka da alkari muna godiya to abokai na dai wannan baki yanzu kai tsaye zan bi su ɗaya bayan ɗaya kowa ya gaya mana sunansa amma banda wanda ya faɗi sunansa a farko din nan kuma kakku ce na yi son kai zan fara ta hannun hagu yawa ai da na a gaya samun sunan makaranta ai da ta hannun dama na fara ko so don haka zan fara ta hannun hagu daga abokina na can karshe domin ya gaya mana sunansa amma da me da hausa yawa wannan shirin abokan mu hausa ne suke wannan sunana annar abdulhamid daga makarantar markas aisha sambo to masha Allah to kasuwa to masha Allah abokai na kun ji sunan shi in kun gan shi sunan shi kaza dan haka ba wata kusa da kai ita ma ta gaya mana sunanta a gurguje Sunana Habiba Aliyu daga Markas Aisha Sambo, sheka 'yar kasuwa. To, masha Allah to, a ba mu ita ma 'yar uwa. Sunana Sadiya Alkasim daga Markas Aisha Sambo, sheka 'yar kasuwa. To, Aisha muna godiya sai wa. Sunana Zainab Abdullahi daga makarantar Markas Aisha Sambo, sheka 'yar kasuwa. To, na kuna ji dai duk sunayen su ko bakin namu suna Sunana Maryam Abdullahi daga Markas Aisha Sambo, sheka 'yar kasuwa. To, muna godiya kwarai sannan ki da zuwa wannan shirin. Uhm, kawa ta fa abokiya ta fata bayan na ga tun ɗazu ta shiru so take kawai a bata mic din nan to ke in kan gaya mana sunan ke ma ni ni san so ki dan karanta min ko da fatiha ce yawwa sunana Aisha Alkasim ta kamar ka Aisha san da shekara to masha Allah Aisha to ni kawai tunda na ga bakin ki ne na ga yana ta motsi kuma kin koma ba shi yasa nake so ni in fara da ke ma in ji irin sakon da kike dauke da shi na san ai eh, ko hadisi zaki karanta mana ko Qur'ani me zaki karanta mana qur'ani to bismillah karanta mana alqur'ani mai daɗi mu ji mm. Masha Allah, Masha Allah mun gode kwarai da wannan karatu naki mai daɗi kai gaskiya wannan makaranta eh, karatun da ake muku da yawa ko? yauwa zan zo ki gaya ma irin karatukan da ake muku ko eh, kuma ma ki ma wai wanne irin ma za zaki ba mu abokan mu me zaki koya musu ko to amma ba yanzu ba wa ita ta kusa da ke domin ita ma ta gaya mana sunanta ko assalamu alaikum sunana Fatima Muhammad Kabir daga Markatsa Aisha Sambo Sheka yar kasuwa to masha Allah Assalamu alaikum sunana Aisha Aliyu Adam da kamar kas Aisha san shekara yar kasuwa. To masha Allah ba aboki na karshe. Assalamu alaikum sunana Usman Aliyu Ibrahim da kamar kas Aisha Samba shekarar kasuwa. to masha Allah to wannan baki dai na san cewa suna da dauke da wani sako na musamman ko in na farko ma dai an san kowace makaranta tana da me eh, bayan sunanta watakila a makaranta akwai wani abu ko in alam ko kuma wasu irin waƙoƙi da ake yi irin na makaranta wanda suke nuna me ƙoƙarin ita wannan makaranta din yawa kuma yake nuna me irin martaba da ɗaukaka na ita wannan makaranta idan haka kai tsaye zan so uh, uh, baran bama uh, wasu daga can ki rike mana mic din nan zan fara jin ma wai shin ana koya muku waka a makaranta mm. kuna da wata waka special mm, ta musamman a makaranta da ake yi eh. yawwa to to to ke ma dauki waccan ta lokan ta dauki wannan sai sai a sai sai a yi wa abokan mu wannan waka din domin me an ce taba kida a'a ban ce taba karatu ba ban ce taba kida taba karatu ba a in an yi me sa'atan wa sa'atan ko in an yi karatu sai kuma a dan ji a dan shadi me saboda me samun refreshment ko to abokaina sun tsaya suna kallon ku za su ji wannan wace waka ce za ku yi mm-hmm. haɗa baki za a yi dalwa shukuran laka rabbana hamdallah hamdallah rabbana wa inna rabbana fi durusuna wa akaza asatiza hammi illana وامنع إلا سلام مدرستنا مركز عائشة سمو مدرستنا فاستجب دعاءنا يا إلهنا فاستجب دعاءنا يا إلهنا يا إله العالمين يا مجيب السائلين هب لنا منك رشدا وثباتا ويقينا رب جملنا بعلم وعدنا ديا ودينا وعلنا من كل سوء واشر الخيرات فينا رمنا الإسلام إزا يبعث النصر المبين يا إله العالمين يا إله العالمين عام الجديد أقبل بالخير يا ربي بارك مرحبا بشعري أول المحرم fihi siyamu taswa wa ashura masha Allah masha Allah masha Allah kai a tafa a ta ni dai na tafa muku kuma ku tafa wa kanku gaskiya to abokai na a tafa musu to ga wani ma yana kira bari mu ji wane ne yake wannan mun gode da wannan waka da kuka yi mana mai daɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu wa alaikum assalam abokina wane ne to abubakar kabir muhammad daga wani gari na'am daga biyu to masha Allah biyu a bauchi ne ko ina ne ma eh? jihar bauchi ko eh. yawwa to masha Allah na'am au biyu barno to masha Allah dai ni mm, shikenan dai mu sun san dan dan barna ne ko in kilewa sele eh? yau to bai iya ba shi ma ni ma dai irin ne ni ma da tsokana zan yi hakuri karatu zakai ko me zakai mana karatu zakai yi to karatu abokina abokina abokina abokina kai kai kai kai kai kai kai kai إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر Masha Allah, masha Allah, abokina mun gode kwarai da wannan karatu da kamar mai daɗi. Amma ɗan ma gyara kaɗan? Eh? Yauwa to kaga ai a yanzu ai karatun Qur'ani da me ake farawa na san ka sani mantawa kai ko? In za a fara karatun yauwa dan gari yauwa dan gari yanzu a fara karatun alkur'ani aka ce me wai za ku da alkur'ani fasta izbillahi me minash shaitanir rajim ko a ce uzu billahi minash shaitanir rajim ko? yawwa to Allah ya albarka da fatan in zaka karatun alkur'ani a koda yaushe da ma dukkanin abokan mu yan uwa ko yawwa su dage in zaka karatun alkur'ani ka fara mai ista'aza shine mai sai ka fara karatun ka ko saboda mai shedan kada ya sama wasu wasi ko yawwa to to mun gode mun gode ma assalama ka gaida Allah mama albarka ka ji ko da ta kira ma ko baba ko ma wane ne Allah ya musu albarka kai ta musu addu'a ka ji ko yawwa da kuma kasa Allah ya kare kasan mu Allah ya kawo mana karshen abubuwan da suke faruwa ko tunda mu yara ne addu'a mu Allah yana karba ko yawwa to Allah ya ma albarka to to ina amsawa ko in muna amsawa duka baki ɗaya mu mun gode to abokaina kun ji wani abokin mu da ya kira kun ga da ya mana karatun alkur'ani kuma zan so kai tsaye a cikin ku barin zabu a cikin na san da yayan aji kala daban-daban ne ko akwai ajin yara akwai ajin manya ko yawa kuma kowanne bangare akwai karatun da ake koya musu ko yau wato zan fara ta kawata ta nan kusa da ni in ji ita ajinta nawa sannan da me da me ake karantar da su a makaranta mhm, ɗauki mic ɗin ajin ki nawa a makaranta yan rabin a a zaune inda kike a zaune kawai ki magana suna in kin tashi ma sai su ce ma kin kin ya karama ma baki shigo ma su ce ke yan rabin ajin ce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 to to da me da me ake karanta muku ma dai tukun qur'ani ne ake karanta muku ko hadisi ko kuma me a da me ana karanta muku ma har da azkar da me da me ake biya muku azkar da qur'ani azkar da qur'ani ake biya muku mm. ba biya muku hadisi eh, eh ka to masha Allah za a zo za a dinga biya muku sai kun girma tukunna ko yawa to yan aji biyu na yan ajin da ba aji biyu ba su yan ajin da ba aji biyu ba yan ajin gaba zan zo miki tambaya akan wannan eh aji nawa ajin ki nawa aji uku kai masha Allah to ko yan aji uku da me da me ake koya muku a wannan makaranta Qur'ani Qur'ani da hadisi da hadisi su ne ake koya muku to ka to gaskiya to ni sha ku dage ku dage duk abin da ake koya muku din nan ku dage ku iya domin na san ma yanzu haka a cikin qur'anin nan maybe akwai wata sura da kika sani mai dadi kike so zaki biya mana ko ko kuma ba ma qur'ani ba hadisi ne irin irin an kin san shi kin ji dadin shi sosai kuma kina aikata a sakon da yake dauke da shi ko ko a cikin hadisi kin hada ci hadisan da yawa to dan biya mana hadisi guda ɗaya rak kawai ni nake so saboda abokan masu al hadisu salisu hadisi na uku hmm. an usman bin affan an karɓo daga usman dan affan radiyallahu anhu allah ya ƙara masa yarda ƙala sai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kairukum mafi alkairunku manta ta'allama alqur'ana wanda ya san alqur'ani wa allamahu ya sanar da shi rawawul bukari bukari ne ya rawaito kai masha Allah masha Allah Allah miki albarka dan tunawa abokan mu ki ya ki. kun ga wannan tunatarwa ta mana mai girma ko kamar ta san dama dama kafin ta zo sai da ne wannan tunatarwa ga abokanmu mutane mutum ya dage saboda an sa mana karatun mai malami babba mai kokari wanda an na ja hankalin mu to abokan mu kun ga kawon mu ita ma gashi ta zo ta biya mana wannan hadisin kai rukun me man allama alquran wa allama kun ga me wanda ya karanci alqur'ani ya karanta da shi sune me mafiya alkhairin al'umma ko yau wato kun ga kun ga ya kamata abokan mu kowa ya dage san alkur'ani kowa ya dage ya alkur'ani kun ga wani abu sai a ce an raina malama alkur'ani musamman irin makarantun boko din nan ko kaza wani an zo jaraba sai a ce wai gida da masallaci to ba kyau ba kyau ni na ce ba kyau ma yawwa me gida da masallaci ai raini ne ma mama ma aiko yawa a ce wai gida da masallaci amma za a yi masa za a yi english sai a dinga cewa jarabawa amma za a yi wannan sai a ce wai gida da masallaci ba kyau ba kyau a dinga irin wannan abin raini ne mu ba mu da abin da akwai abin da ya fi addini to shikenan ma ni na zo da wata tambaya ma a nan gurin zan so a gaya ma wa menene ma ma hol islam waye zai iya ya daga hannu duk wanda ya san menene islam ya daga hannu hmm? a barin zaɓa in darje kai nan bangaren ba sani ba sosai yan nan bangaren ne masu kokari ga dukkan alamu wane ne ya sani a nan abokina to abokina da aka da ka fara magana ga yan hol islam mahuwal islamu menene musulunci al-islamu musulunci wal istislamu lillahi bitawhidi shine miƙa wuya ga Allah wa tauhidi wal'inƙiyadu wal'inƙiyadi lahu bidda'ati da jawuwa a gare shi da yi masa biyayya wal su mina shirki da tsarkake shi daga shirka masha Allah masha Allah to kun ga me na duk duniya ba mu da abin da ya fi addinin musulunci ko yawa to kun ga me wannan yana nuna mana mutum ma ya tsaya yana irin wancan abin ai ba kyau bai kamata ba ko yawa to kun ga musulunci shine mai istislamu lillah ko yawa shine mai amika wuya gaba daya Dame me mi kauya ne bi da'ati ko da yi masa da yi mu Allah subhanahu wataala da'a da kuma yi wa mai annabi sallallahu alaihi wasallama da'a ko to abokai na kun ji kai wannan dalibin makaranta dai Allah ya musu albarka gaskiya suna kokari to shikenan zan dawo kan wata tambaya ita ma again amma nan bangaren zan yi wa tambayar yauwa na ga na ga wani yayi tagumi can yayi tagumi yana ta yana ta haka in mutum yayi tagumi ka gaji ne eh? a bacci yake ji ko a duka ga dukkan alamun shi bacci yake ji ko to to dai barci kai don haka to bar ma ma tambaya ma musulunci yana da wasu rukunai ko an san su eh waye sa rukunan musulunci guda farko ma dai tukunna anan bangaren nake tambaya nan an amsa ma to anan bangaren rukunan musulunci guda nawa ne a ko wata tana nan ba ta magana ba naga sai haka take ta tashi daga hannun ma shi wancan naga ya watsa ke da bacci yake yi to ba shi zan tambaya ba sai naga tana ta danyen haka tana tana da makale hannun ta wai za ta wannan to shikenan ke dai zaki amsa min dauki ki gaya min ma kunan musulunci guda nawa ne sai ki gaya min su dauki mic din ke din dai ke din a dauka ma ani ba ni za a gaya ba abokai za a gaya ma ko yau biyar la kun gani ta ce guda biyar to shikenan ba wata kusa da ke ta gaya mana guda eh, wanne ne da wanne ne shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadur rasulullah kuma annabi muhammad manzon Allah ne wa salata wa da sallah wa ita'iz zakata da ba da zakka wa tsauma ramadana da azumin watan ramadana wata hijjil bai da ziyartar dakin allah liman istata ilaihi sabil wanda ya sami ikon zuwa masha Allah kun ga rukunan musulunci guda nawa guda biyar ko su ne mai gashi nan ta faɗo mana ko to Allah ya albarka mun gode kore gaskiya wannan ɗaliban makaranta ana koya muku abu domin mai dama abin da ya zama wajibi ne shine muna ta faɗin ma iyaye ko ko in ce da malamai shine me su koyar da su me a tauhidi ko a karantar da me a tauhidi me tauhidi kuma shine me sanin Allah ko yawa ka san abin da ya zama to wajibi a kanka musamman me eh, muka ce sallah ko ai sallah tana da akwai wanda zai iya gaya min eh, eh, hadisi ko kuma da ya nuna sallah irin banda wannan wajibcin sallah irin mahimmancin sallah ko kuma in ce irin ɗimbin lada da sallah take da shi ko kuma kafin nan ma dai kafin a gaya mai wannan ɗin eh, wai ai dai muna da salloli ko kala daban-daban ko yawa muna da sallolin mai farilla ko muna da sallolin mai na'am su ne na fuloli ko yauwa muna da salolin na fula muna da saloli na me na farilla ko to zan so um, nan a gaya mun salolin farilla dai dama mun sani ko shine mai kamatin salati din nan ko yauwa salolin farilla guda nawa guda nawa guda biyar ko sune wa da sune wace da wace ga wata can ita ce bata bata magana ba tunda aka zo ita mata koma baya sune da wace da wace azahar da azahar la'asar la'asar magariba magariba isha isha asba asba kai masha Allah to to kun ji ai su ne guda biyar ko a kowace tana da rakowi sallah azahar eh, sallah asba raka'a nawa ce sallah azahar nawa sallah la'asar nawa sallah magariba nawa sallah isha nawa kai ba uku ba ita ma ake yi a'a to amma da daddare akwai wata salloli da ake yi raka'a guda uku wai me ake kiransu su a shafa'i ka ga sani to to abokai na kuna ji eh, eh, ana yin ne kafin sallar kafin isha ko kuma bayan sallar isha kai masha Allah masha Allah to abokai na kuna ji kun ga rukunan musulunci guda biyar ne mun fara da sallah sallah tana da wajibabu guda biyar ko yawa sai kuma me da rako'in su duka gaba ɗaya ko kada wani an ce wata rana eh, zan bada wani dan labari ne ko yawa wani limami ne aka naɗa shi yawa da aka naɗa shi eh, sallar farko da ya zo ta azahar kun sa raka nawa ya eh? sai ya raka uku ya raka uku eh, saboda mai mantawa ya dan manta limami ne limami ne amma saboda mai wani yanayi da yake ciki da wani irin kuma dan jan hankali mutane da yawa mutum zaka gan shi gashi nan kalo kalo amma kuma yana da wasu yan masaloli to in za a naɗa limami a zauna da shi kuma a ji me masalolin shi ko yawa a ji mai matsalolin shi watakila wa yake ji lokacin da ya zo zai yi wannan sallah din ko yawa kun ga shi yasa na tambaya abokina da tambaya zan mai to kada na mai tambaya na ga yayi tagumi kun ga na mai tambaya yana tagumin na yace min sallah azhar raka'a takwas ake kun ka ai sai mu ji wani iri ko yawa to dan haka sai na ce to kun ga da na ga ya watsake shine nake so zan mai tambaya amma kafin na mai tambayan nan bari in je ai kun ba dama mu dan ƙara daga waya ko yawa to bari mu ƙara daga waya mu ji waye yake kan layi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum assalamu alaikum gaskiya gaskiya auto da da hazanci wannan baya jin mu kawai da ya kira ni da wa muke tare wa alaikum assalam wace ce ke cewa ya sunanki katija daga ina na'am daga daga kaduna to to to shike to shikenan khadija khadija me zaki karatu zaki daga kacina ok daga kacina ne ashe ba kaduna ba to kacina kaduna ai duk ɗaya ne kawai zaki bambance mun dadi dai oh, ashe dubi ne yanzu ai an raba ko to karatu yi karatun muna jinki Masha Allah, Masha Allah, kun ji Khadija yarinya ce ma karama. Shekarar ki nawa Khadija? Eh? Shekarar ki uku kai Masha Allah Khadija to Allah ya miki albarka da fatan zaki dage ki iya karatu sosai kin ji? yawwa to mun gode mun gode mun gode mun gode kin ji Khadija Allah miki albarka kin ji Allah kuma ya mama albarka da baba da suke dage suke karantar da ke kin ji ko Allah ya kara musu kwarin gwiwa kin ji ki ta musu addu'a yauwa to to shikenan mun gode awa wa ashe kun ji wai nafisa sunanta ba kadija ba ne ina ta jin Khadija kun san dama lokacin muna yara ya ka aike ko yau ko a karatu ne sai mu dinga me sai mu dinga ba ma iyawa ai sosai ko malami ya ta duka mu ko yau mu ci ba mu iya ba a yanayin mu ne to amma hankali hankali sai mu ga mun iya ko kuma sai muke zaman cewa ma muna iyawa din ko to Allah ya albarka to abokaina mun ji dai menene sallah ko to ai zai iya ga mun an ci a cikin rukunan musulunci akwai me ikamatu salatu wa ita zakka a wannan dama zakka ba zan ma tambaya akan zakka ba saboda da yawan mu ma watakila eh, wasu hassu mutuma ba su ma san mm, nawa ma ne ma na sabon zakka din ba ko tunda ai sai ina da naira biyar zan yi zakka eh ina da naira goma zan yi zakka ina da dubu ɗaya zan yi zakka na'am sai ya kai na me a dan daga min ka faɗa mu ji ni dai ni dai abin nan ka ka dinga magana daga nesa dama kai ne ba wannan ba sai ya kai nawa sai ya kai zinare guda 40 zinare guda 40 to to ma'ana eh, eh, depends na na kuɗi ko na na wannan na zinare ko to mm. wannan dai wani abu ne za mu ji malamai suna nan suna ta bayani ko mm. akwai zakka da ake ta me ta kuɗi ko akwai zakka da ake ta ma'adanai ko akwai yawa akwai kuma zakka da ake ta kayan abinci ko so dan mm. haka mu yara ne yi wannan karatu ne katoto ko mu dan ba a ma cika karanta mana shi a makaranta ba ko eh. yau sai mun girma tukun ake biya mana shi ko yau to shikenan ita zakatun da me wa saumu ramadan ko a cikin waye wai shin azumin musulunci da ake yi na wajibi guda nawa ne hmm? a daga hannu a daga hannun zaba an darji to abokina da bai mana magana ba tun ɗazu ya farka daga bacin da yake dauke ka gaya mana tun da ya gaya mana sunansa bai ce wannan ba azumin wajibi a musulunci guda nawa ne guda talatin guda talatin a wata nawa ake yin shi a wata ɗaya shine wannan wata kenan watan ramadana yauwa watan azumin ramadana ka Allah Allah to Allah kai mu watan azumin ramadana ka ji da fatan dai kana azumi ko baka fara yin azumi ba ina yi eh ina yi a to fa shikenan ga mana azumin da ya wuce azumi nawa kai guda talatin kai la ila illa kun ji wai guda talatin kai ka kai girman da zaka guda talatin to abokan mu kuyi koyi kun gan shi shekara ka nawa sha sha nawa hudu sha hudu masha Allah to gaskiya yi kokari abokina kaji ko gaskiya ni lokacin da ina kamar ka wata ran ma rabi nake yi ko yawa ne a kai kuma kasumin dariya zan tona maka na asiri ai ana yin rabin azumi ko yawa ga yaro ko yawa sai sai sai sai daga daga daga asuba zuwa karfe nawa yawa zuwa sha biyu kun ga yayi rabi yawa ko sai ya huta gobe in ya tashi kuma sai ya ci abinci ya karya ko ya breakfast sha biyu na yi sai me sai kulle bakin shi ko yawa sai a sharuwa tare da shi ko yawa to to ka gaskiya kayi kokari mun gode kaji Allah ya ma albarka kaji to abokaina a nan bangaren mm, mm, azumi akwai na wajibi kamar yadda muka ce sallah akwai nafila akwai me akwai faralla to akwai wani azumi da ake yi na nafila ko kuma ba shi ita shi azumi kowanne na wata ɗayan nan ake yi to shi kenan a gaya min irin nau'o'i na azumin nafila guda nawa ne ake yi misali na sunna ko akwai watakila wani za a iya yin kullum kullum za a yin ba kullum kullum ba za a yin wata wata za a yin ba wata wata ba to a bani misali guda ɗaya wanda ake yi ko guda biyu wace ce mhm. azumin litinin da alhamis to masha Allah shi ma sunna ne to banda shi ba a nan bangaren dauke dauke mic din azaman rabin wata tsakiyar azaman tsakiyar wata yawwa wanda ake mai sha nawa eh? yawwa nan na je tsakiyar wata dinnan da ake yi ko ka masha Allah gaskiya ana koya muku karatu kala daban-daban da yawa da yawa eh, kun ga bangaren mai tauhidi ko da wannan a tauhidi to shikenan bar mu zo hadisi me ma hadisi akwai wanda zai iya ga me ake nufi da hadisi ko da hausa ne kawai ai dama ana faɗa a larabcin a fassara ko a ce azumi shine kaza kaza kaza da sauransu kawai ni ma je ba ma ko da ba a koyan ba me ake nufi da azumi hmm? eh afuwan na ce azumi hadisi me ake nufi da hadisi ko da hausa da hausa menene hadisi eh, eh misali ma huwa hadis mun ce al-islam huwa ah? to al-hadis ba bismillah abokina ga abokina can ya daga hannu <clears throat> a bashi a bashi mayik shine koyi da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mhm. yawwa to kaɗan daga ciki kenan ko daga cikin ma'ana hadisi shine me eh ai koyi da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam ko shine me da abin da aka rawaito daga me bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ko shine min ƙaulin ko au fi'ilin au taqririn eh? Shi ne mai awas shay'in khalqin aw khulqin ko shi ne mai hadisi abin da ake nufi da hadisi ne mai duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ko a aikace ko ne mai akwai wanda zai iya bani zai iya bani misalin hadisi sai mu ji shin na aikace ne ko na aiki ne a bana misalin hadisi akwai wanda san hadisi ban da kai ana kan kan haddace hadisi kin ga dama na zo na ce zaki biya mana hadisi ko akwai hadisin da kika haddace ko kin ko ya dan kin dan abin nan ko al hadis al awwal kin iya yawwa to to to dan ala hadisi awwal mm. hadisi na farko ana abi hurairata an karbo da abi hurairata radiyallahu anhu mm. Allah ya kara masa yarda kala sai ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manza Allah tsira ta mincin Allah ta gare shi ya ce mamata wanda ya mutu وهو da مع الله للدا yana hada Allah da kishiya da karan nawa zai shiga wuta wata muttafaqun alayhi malamai sun haɗa kansa masha Allah masha Allah to kun ji mamata me duk wanda kun ga to shikenan wannan menene ta biya mana hadisi ta biya mana ko shine aka ce me eh, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya me min kaulin ko kun ga me wannan kaul ko wanda din me eh, mai mamata wanda ya mutu ko waye da umma Allah niddan ko yana hada Allah me da wanin sa ko me hada Allah da kishiya yawwa shirka shine yaje yana bauta ma Allah yana yin sallah a masallaci yana kuma me saboda shi eh, kun san abokanmu akwai wanda suke a wurare daban-daban eh, irin mm, mm, wurare akwai wasu suna guraren da yake akwai ba musulmai ba ko yawa sai ya je masallaci can kuma sai ya je ana kiɗa a coci kenan ko sai ya dan je ya kallo to wannan ma hankali hankali sai su ja shi sai su ja shi to babu kyau ko babu kyau wannan ko kamar hada Allah ne da wannan shi ko yawa sannan kuma akwai me ita ma riya ko me riya akwai wanda ya san me ake nufi da riya eh a nan bangaren riya to menene riya yauwa abokina ita ce allah bai kai ka waje ba ka ce kai dole sai ka je sannan kuma kai kana alfahari da kanka kana da ilimi ko kana da kuɗi ko kuma mahaifinka wani ne a ƙasa ko kuma mahaifiyarka ce hajiya eh, eh, ma'ana dai abin da ake nufi riya a wannan ɗin shi kun san menene yake so ya ce yauwa shine mai mutum ya dinga yan abu don mutane su gani ko yau ya dinga yin abu don mutane su gani sallah ce yake yi a bai tashi zuwa masallaci ba sai da ya game malamin shi ko sai maza ya alwala fatal fatal fatal fatal sai je yawwa ya daga murya ya dinga yin karatun shi mai daɗi kun ga wannan me to ita ma me ita ma wannan ai ai ai shirka ce ko annabi ya ce ko yawa to babu kyau ko don haka da abin da zamu yi me me shi dan Allah ko mu tsarkake niyya ko to to to shikenan to akwai wanda zai kara bamu misalin wani hadisin anan bangaren hadisi mm -hmm. a ke da kika dauka bai faɗa bai karanto mana wani hadisi alhadisul kamis hadisi na biyar an ummul mu'minina an karbo daga uwar mu'minai <clears throat> umma abdullahi mahaifiyar abdullahi an aisha radiyallahu anha aisha allah ya kara mata yarda kalar ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahdasa fi amrina haza wanda ya farar da wani al'amari a cikin mu wannan ma laysa minhu ba daga gare mu yake ba fa huwa raddun shi abin juyarwa ne wa fi riwayatul li muslim a wata riwayatul muslim man amila amalan wanda ya aikata wani aiki laysa alayya amruna haza ba daga gare mu yake ba fa huwa raddun shi abin juyarwa ne rawahul bukhari wa muslim masha Allah masha Allah to kun ji abokai na kun ji akwai akwai akwai wanda zai dan yi mana dan bayani dan karami a nan bangaren amma ina ina ina mic din ku yake a'a ita ita wannan naga tun daza. kawai kawai kawai kallon abokan mu take sai ta haka sai ta haka ke nake so ki dan mun dan bayani da aikin kin kin san hadisin da ta biya kin saurara hadisin da ta biya eh to zaki dan iya mana dan bayani dan kadan akan abin da take nufi akan hadisin akan ma hadisin ko ba a muku abin da hadisin yake nufi ana muku Eh, to to shikenan za ki iya mana dan bayani dan kadan ko kuma ita ce za ta yi mana bayani kamar yadda ta sani anan akwai wacce za ta iya mana eh, eh to to zan zo kanka amma kun san an ce waka a bakin mai ta tafi daɗi ko anan fa banda ita akwai wanda zai dan mana bayani dan kadan ko kuma mu je dai din mu bata din dai eh hmm? a bata din to shikenan dan yi mana bayani dan kadan akan abu hadisin cikin rabin minti to amma wanda yake yin wanda yake farar da wani al'amari ko ya je can kamar ya je ya fara da wani abu a can ya je ya faɗa a can eh, eh, ma'ana dai eh. abin da ake nufi abu na addini misali annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ko sai ya je ya sai ya zo wannan abun ko kun mm. game ko kuma qur'ani bai ce ayi wannan abun ba shi kuma sai ya zo wannan abun kuma ya ce mm. wannan abun addini ne ko yawa to wannan abun kun game ihdas kenan ko ya farar da wani abu ko wanda babu shi annabi bai yi ba baya cikin ma'ana hadisi din can da muka faɗa ko annabi bai yi ba ba a yi a gaban shi ba ko sannan bai faɗa ba ko yawa eh, daidai shi ta shi kuma ya zo ya wannan abin nan ko to shine abin gundaran da abin da hadisin yake nufi shine mai eh, eh, kawai bida'a kawai haramun bid'a kawai haramun ce kawai ko mm. da abin da aka ce wannan bida ne to bai halatta mutum ya yi shi ba ko yawa kawai kullu bida'atin me dalala yau kullu dalalatin me finna duk bata ai wuta mutum zai shiga ko eh. yau to Allah ya tsare mu da bid'a kuma Allah ya kare mu Allah ya tabbatar da mu a bisa gabin tafarkin me sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko to ai ni ma yana da tambaya ta to ina jin ka a to kawai ka zo ka samu a gaba kana ta mana surutu haka ake yi kana ta mana surutu ba ka ba su dama su su yi faɗa abin da suke so ba to ne ba yanzu a ni ka ne tambaya ta ba ruwan ka da ni yanzu abokina na gefen nan mm. ka san ni ba a gani na mm. eh ba a gani na sai dai a ji muryata manyan da ne manyan da ne mm. sun san shi to kai in ka girma me kake so ka zama abokina eh wai wai wai wai me kake so ka zama me kake so ka zama ka girma zama kawai shi yasa ma ban tambaye shi da ba ah, wani ba ka sani ba ina so in zama likita likita me yasa kake so ka zama likita saboda yana taimakawa mutane kana taimakawa mutane mhm. masha Allah to ta gabanka ke me ke so ki zama ba me nake so in zama zan zo tambaye ka kai na sani ni ni ba dan faɗa ma ba likita la ke ma likita eh. kai likitoci a ah, to ba ta gaban ta ba ta gaban ta a su din ku dinga jin tsoron su allura suke so suna yi wa mutane kun san likita a ah, ba wani tsoron likita eh? malama malama masha Allah masha me yasa ke so ki zama malama Masha Allah kaga wannan ta yi da faɗan annabi ko? Eh, eh, eh. Ah, mene tunan hadisin mana? Me. Balli ni walau aya. Shikenan. Shikenan. Ka isar ko da aya ne ko to ki dage ki iya karatu sosai amma tsaya da dai ta ce tana so ta zama malama kuma ta mm. ce saboda ta dinga biya mutane na san ta zo da wani abu na musamman da take so ta karantar da abokanmu ko? me kike so ki ah, a ni zan zaba ce zaki ni zan zaba to zabi ka san yunwa nake ji mm-hmm. to bari mu ga ta iya girki ko ba ta iya girki ba girki ma <laughs> wani malami yana koya girki ne malami ah, yana koya girki yana koya girki mana la yawwa malami girki ba a gida ake koyan shi ba eh a makaranta ko shi ma malami ne kai baka sani ba ta sani ni dai a gida gaskiya aka koya min girki na iya dan wake na iya dambu na iya eh, sinasir eh, na iya kai abubuwa da yawa fa amma baka iya dayan ba eh baka iya dayan ba to ne ban iya ba kuma an ce ne ruwa yake yawo guda guda ah, yake a to shikenan ta koya min yadda ake yin to ta koya min yadda ake kin iya to kin yi yadda ake yin to bata iya to ba amma ta iya dafa ruwan zafi ai ko ya ake dafa ruwan zafi yanzu zan sha shayi ya zaki ya zaki hada min shayi a ah, ba ta ba ta ba ta ta faɗa mu <coughs> ruwa ake dorawa ya tafasa sai a sa lipton a sa da me ya kawai sai a sa sai a dan jujjuya ko a sai a sa shi da madara yawwa a sa siga da kai ni ba na shan madara gaskiya to kai kai baka san dadi ba hmm? dadi ya bar sa wai haka ne akwai duk kuna shan madara nan gurin eh, eh? eh. kai ah, to me ake ji a madara ni ma in je in dinga dandana kenan dan kadan kadan to ba ba ba ya ta <laughs> mm, to to to shikenan ita ke me ke so ki zama wace ce ya ta ahlus sunna eh ahlus sunna sunna in kika girma a dan tsaya to me ake nufi da ahlus mhm. sunna dan dan ga mu malaman da suke wa'azantar da mutane akan su rinka yin daidai ko su rinka jawo hadisi ko aya sun ga gaya musu abin da Allah ya ce ko annabi ya ce masha Allah ka to Allah in ta girma za ta zama malama mai da'awa mai da'awa malama mai yin wa'azi malama mai kira zuwa ga Allah ya eh, ma dan sai hmm. da Allah ni tun da zuga shi ana ta kira na a waya in ka kaske su zuciya su zuciya to shikenan barin barin daga assalamu alaikum malam nabo yana magana salamu alaikum na ɓoye yana magana kuna jin shi wace ce a san katta tsoron ta gabata ga yana eh, kuma tana salamu alaikum wace ce ah, oh, ya sunan ya sunan ka au albani daga ina to oh, masha Allah albani da fatan Allah ya karfafe ka Allah ya sa ka zama ka zama ka zama albanin ko wancan da wannan dan dukan su ko eh ina jin ka albani ina jin ka ina jin ka to bisim to bismillah albani karatun ka لا أكثر فيها ولا وأنته بها كان سند ووالد وما ولد لقد أهلكنا الإنس في كبر أيكسب أيكسب أن لن يقدر عليه يقول أخلقت أهل الدور ويكسب أن يروا آن ألم نجعل الله عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فنجزى ما الأكبر وما أدراك ما الأكبر وقل أكبر أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا

dan na ji ka kana da confidence ma'ana kun ji ai yanda yake so ake mutum duk in zai abu ya zama to me yana da confidence ko eh, me ake nufi da confidence yana da me kwarin gwiwa yana yin shi mai da gaske ko kun san shi shi wancan Muhammad Nasiruddin Albani asali shi Albani dan eh, Albaniyan ko yawa shi asalin malamin hadisin ko yawa shi ma haka yake ko yana faɗa me gwagwarmaya da me da gaskiya ko da da eh, ƙarya kai ko yana faɗa da ƙarya ko wurin me wurin rubuce rubuce wurin yin da'awa wurin komai da komai saboda me baya jin tsoro tsoro duk wani wanda zai da'awa yana yin tsoro yawwa yana zaman to haka shi ma ɗaya albanin ko shi ma albani na zariya ko to Allah ya yi musu rahama Allah kuma ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa wannan albani din ya yo su mu ma kuma Allah ya ba mu ikon kwarin um, gwiwa da dagewa wurin mai riko da gaskiya da kuma aiki da ita ko to shikenan an fara ta yin tambayoyi wata ta ce za ta zama kaza ta ce za ta zama kaza ni dai ga kawata ta kusa da ni naga ina ga ta in zabo mata mai take so ta zama kun san an ce ka ga mutum za ka iya wannan eh, eh, tana so ta zama ita ma dai a dukkan alamu dai likita kike so ki zama ko yawwa kun gani likita take so ta zama a bata ta faɗa da bakin ta amma ko saboda mai kun san abin da ake so a likita shine mai ya zama to tsatse ko yawwa ya zama tona tsaye ta yi shuru da haka na jima ko likita take so ta zama ko yawwa to amma amma ta gaya mana ji da bakinta likita yawwa likita kai kai kai kai kai to kin dan gaya min to likita ma wa me yake ma me ya aikin likita taimakawa mutane yawwa in ba su da lafiya ko ya rubuta musu me yawwa in ta kama ma irin abin ya tsauri ya me eh ya musu me magani yake ba su yawwa yana ba su magani eh, ashe ashe ba likita ba shi yake yin allura ba ko yawwa eh wa yake yin allura eh, nurse ce take yin allura kai kai ku daina ku daina cewa likita yana allura gaskiya shi yasa ma ake tsoron likita nurse ita ce take yin allura to shikenan ga ga ga kawata ita ma ta nan ita ma eh, abokiya ta ko to amma ke ke kawai zan su ni ni ni kawai ma ba ma sai kwa ga ba ma na san ma na nan bangaren dukkanin su malamai ne sai likitoci ba wanda yake so ya zama soja ko dan sanda illa illallah babu eh, to ni na wa yake son zama soja koda yawwa gaya mana gaya mana haba abokaina mu mu mu mu da muke so mu samu sojoji ma da yan sanda masu addini masu karatu a yanzu ko yawwa saboda me ina so zama soja masha Allah saboda me saboda in ringa taimakawa ƙasa ta in ringa kawar da 'yan fashi yawwa da wanda suke eh, iska mana da mutane yawwa da masu garkuwa da mutane da kuma me saboda in kawo ci gaba ƙasa ta saboda shaye-shaye yana illa ga mutane yawwa to kai Allah ma albarka kaji Allah kuma mu masa addu'a gaskiya ko Allah ya sa ya zama me yalla sa ya zama soja muna fatan cewa abokanmu kuma eh, wannan wannan abubuwan duk haka ake so a yin abu yana damun kasar ka ko eh, eh, ba shine ake cira da kishin kasa ba yawwa kishin kasa ko to Allah ya arbaka bari barin je ga ga ga ga ga ga shi wannan tattanan tun da ba magana nan dai kun ganta tunda muka zauna ta yi magana tunda ta gaya mana sunanta ta shiru ko Eh, amma dai ban san me yasa ba maybe kawai dai tana so ne eh, tuntune bakin ta yi shuru tana so maybe ko azkar ne take so ta koya abokan to koya abokan mu azkar wani azkar kike so ki koya mana dan biya mana azkar na san ana koya muku azkar ko yawwa to dan biya abokan mu azkar naga ana ta nuna min lokaci ya tafi yawwa addu'a shiga ban daki to addu'a shiga ban daki wace ce addu'a bismillah tawakkaltu ala Allah hmm? a'udhu billahi addu'a shiga ban daki hmm. a'udhu Allahumma inni Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is wa min ash rajim. To masha Allah ana ta nuna mun lokaci yayi duk da haka duka duka ba abin da ya saura sai dai in yi godiya ga wayannan dalibai ko in ce ga wayannan abokai namu da suka zo yan uwa muna godiya da wannan ziyara da kuka kawo daga daga wannan makaranta mai albarka muna fatan cewa za ku dage ko in ce abokan mu yan uwan mu san amfana da wannan zuwa naku kuma yan uwa za ku iya zuwa ko in ce za ku iya kawo naku kuma kuma iyaye za ku iya kawo naku yaran ba abin da ya saura sai godiya ga ma'aikata wanda suka taimaka wurin kawo wannan shirin tun kan masu kyamara har zuwa ga kan wanda yake haɗa ni da ku wurin hoto da abubuwa da sauransu da ma dai ni da wanda ya tsara shirin da kowa da kowa da malaman wannan makaranta da suka rako inan ɗalibai ba abin da za mu ce sai godiya ga kowa da kowa da ma ku da ku kasance da mu a akwatin talabijin ɗinku wanda suka kira da ma wanda ba su kira ba suke taso su kira wanda eh, suka abin nan muna godiya Allah ya saka da alkari haka nake cewa mu haɗu da ku a ranar laraba idan allah ya kama da misalin karfe uku a agogon najeriya da nijar a madadin ni salisu abada na gabatar na kecewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gobe afirka tibitiri ke kawowa ilmantarwa don mu fadakarwa don 'ya'yanmu da shaɗantarwa don manyan gobe a afirka tv